kowannen mu ya ringa neman tsarin Allah daga abu hudu ku ji su da kyau ka nemi tsarin Allah daga tsoro tsoron duk wani abin halitta a ji shi sai dai tsoron Allah kawai na biyu ka nemi tsarin Allah daga talauci duk talaucinka ka talauci zuwa ga Allah kawai na uku ka nemi tsarin Allah daga kaskanci ka ƙi kaskanci daga kowaye daga ko'ina ne sai kaskantuwarka zuwa ga Allah abu na hudu ka nemi tsarin Allah daga wato bukata bukata gun wani makhluki waɗannan ga addu'an da larabci ko haddace masu kokarin haddacewa kuke faɗi Allahumma inni a'udhu bika min al illa minka wa min al illa ilayka wa min adh ko dhillati illa laka wa min ar-raja' illa fika tun baka da wannan ai ka faɗi ka lalace ubangiji ina neman tsarin kan tsoraci kowaye in ba kai ba to amma tsaya tuko annabi musa bai ji tsoro ba sai muka ce ba wannan tsoron ake nufi fa'ajin safi nafsi khifata musa kulna la takhaf ke na ji tsoro suka ce ba tsoro iri biyu ne akwai alkhawful jibilli akwai alkhawful ta'abbudi tsoro na halitta is natural duk karfin zuci idan ka ga zaki ya faso sai ka ce kafa mai ban baki haka tsoro ne ba shi yake aibata ba in ka ga maciji ya faso kai duk jaruntakan ka sai dai kai ta maza kawai kai yaƙi amma za tsorata to ba shi ake nufi ba a'a tsoron makhluki har ka saba ma Allah saboda tsoron wani shi ake magana anan ma'aikata ku kiyayi ai oga ya ce kaza wa duribat alaihim dhillatu wal maskan so dhilla ko dhul Allah ina neman tsarin ka in kaskanta gaban wani makhluki in ba kaskantuwa ta zuwa gare ka ba ka lura a matsayinmu na musulmai barin ba ku yan tambaya yan uwa musulmi muna ɗora goshi a ƙasa a duk rana sau nawa ne barin ba ku 34 kai lissafi ɗora goshi sau 34 on daily basis gwari-gwari a asubahi raka a biyu ɗora goshi hudu ne a zahar hudu ɗora goshi takwas ne la'asar hudu takwas magariba uku shida lisha hudu takwas total talatin da hudu a shekara kana ɗora goshi gun ubangiji so dubu goma sha biyu da ɗari biyu da arba'in kai lissafi saboda 34 times 360 abinda zai baka kenan malan irin wannan kaskantuwa zuwa ga Allah wallahi ita muke bukata in ka rasa ta ka lalace inda za ka mutu a shekara saba'in to ka ɗora goshi gun ubangiji so dubu ɗari takwas da hamsin da shida da ɗari takwas ke kai lissafi wannan fa <laughs> ban gaya muku na fila ba farilla kawai to malam wannan ƙasƙantuwar in ɗauki goshi in daɓa a ƙar ita nake bukata ita kake bukata shi yasa ba a yadda ba ka durƙusa ma wani makhluqi la takhda'anna li makhluqin ala tama'in فإن ذلك منك النقص في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون Kada kuɗi ya fisgi hankalinmu ko wata sarauta ko abin da ya kama da haka a zamanto azizan nafs karimin sajiya abin nan guda uku na hudu wa uzubika minar Raja illa fika Raja? ƙauna daga wani makhluki illa ƙauna zuwa gare ka waɗannan addu'o'i suna da matuƙar muhimmanci